cikin wannan yammaci na uku ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in hijirar fiyayyen halitta annabin Rahma wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah Ta Baraka wa ta'ala abubuwa da za mu karanta Allah ya ba mu ikon fahimta wacce take daidai kuma ya hore mana aiki da ita kurakurai kuma Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya kare mu idan ba a manta ba a jiya mun fara karatu cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf wanda wannan sura sura ce makkiya kamar yadda ya gabata kusan wasu malamai sun nakalto ijima'i cewa sura ce makkiya kamar irin su al'imam al'urtubi Allah ya ji kansa da rahama da su al'imam al-mawardi amma an samu cewa wasu malaman sun yarda cewa makiya ce ga baki ɗayanta amma akwai wasu ayoyi da suka togaciye su suka ce sun sauka ne bayan hijira idan kuwa aka ce sun sauka bayan hijira wato a fahimta ta malaman ulumul kur'an wacce tafi inganci cewa abin da aka saukar da shi bayan hijira ana kiransu asuwar suwar ko al al suka ce aya ta goma cikin suratul ahqaf madaniya ce an saukar da ita bayan hijira da kuma aya ta goma qul ara'aytum in kana min indillahi وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سكتي ونن آير an saukar da ita ne bayan hijira kuma idan mun zo kan ayar za mu ga bayani da malaman suka kawo suke cewa magana ce game da abdullahi ibn salam shi kuma bai musulunta ba sai bayan hijira sai a madina ita kuma wannan surar makkiya ce sai aya ta goma sha biyar zuwa aya ta goma sha takwas ita ma suka ce bayan hijira ta sauka daga wasainal insana biwalidaihi ihsana har zuwa أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين سي آية تلاتين دبير آه تترشي أن سورة أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ودمنا آية سوني ne لما يسكتوغت يسو togace bayan hijira aka saukar da su amma dai kamar yadda kuka ji da ijma'i sura ce makkiya zanen abu na biyu wannan sura ta ƙunshi ayoyi talatin da biyar wannan idan muka lura da lissafin malaman kufa masu ƙididdige ayoyin alkur'ani ko adadin ayoyin kowace sura a cikin alkur'ani su malaman kufa suka ce ayoyi ne talatin da biyar take ɗauke da su sauran kuma malaman basra da malaman makka da malaman madina suka ce ayoyin wannan sura talatin da hudu ne kuma eh, idan muka zo za mu ga cewa wajen kirga ayoyin ba wai ƙari ake samu ba a wani yanki da wani yanki sai ga an haɗe shi ya zamto aya ɗaya saboda kada wani ya fahimtar cewa a kota aya ne da ta aka shafe ta ko aka cire ta in ka ji an ce talatin da biyar wajen raba ayoyin ne za ka ga a wata wani karatun ko wani kirgen aya biyu aya ɗaya ke a wajen malaman kufa wajen malaman basra kuma sai ga ayoyi ne guda biyu sun raba su da wannan sura tana kunshe da ayoyi talatin da biyar kamar da kuka ji a lissafin malaman kufa wanda shi yake cikin alkur'ani da muke karantawa yake tsakankaninmu yanzu wannan sura mai albarka ita ce sura ta sittin da biyar a jerin saukar surorin alkur'ani ta sauka bayan suratul jafiya kafin kuma suratul zariyat kafin suratul zariyat kun gani kenan suratul jafiya ita ce ta 65 suratul ahqaf suratul jafiya ita ce ta 64 suratul ahqaf ta 65 suratul zariyat ta 66 kuma babban abin da wannan sura take karantarwa shine tabbatar da kadaitakar Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi kadai ne abin bauta na gaskiya shine mahalicci sannan surar tana tabbatar da annabta ko manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da surar ta ƙunsa. suna da yawa amma akwai wato bayanin matsayin alƙur'ani mai girma da kuma kamar yadda ya gabata kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tare da ba da wani ɓangare na tarihin adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam wanda aka aika musu annabi hudu zuwa gare su a ƙasar wato yaman wannan kalma ta al'ahkaf kamar yadda ya gabata wani gari ne a ƙasar yaman wani gari ne a ƙasar yaman kamar yadda muka faɗi a karatunmu na jiya wannan su ne wasu abubuwa da wannan sura ta ƙunsa amma da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama an tausasa masa zuciya lura da abin da ya fuskanta daga mushirkan makka kafiran makka na tsangwama da cutarwa da ƙoƙarin ƙayyata shi da ƙaryata abin da aka aiko shi da shi daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya rufe surar da rarrashinsa da ba shi haƙuri da kwantar masa da hankali fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wala tastajil lahum saboda kada ya gaggauta roƙa musu mummunan mummunar azaba kamar yadda ya faru da al'ummomi da suka gabace shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah maɗaukakin sarki yace hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim wayannan harufa bayani game da su ya riga ya gabata cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sanin abin da yake nufi da waɗannan haruffa tanzilul kitabi min Allah al al-hakim saukar da littafi daga wajen Allah ne mabuwayi mai hikima a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari cewa ya saukar da littafi gabawansa manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تألا يصفا تكنسى دبواية بواية دبا واندجي قاقر الله دكما هكما يصفا تكنسى da hikima saboda duk maganganun Allah tabaraka wa ta'ala suna ɗauke da hikima duk ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala suna ɗauke da hikima saboda haka ayoyin da ya saukar da shari'arsa da halittarsa da tsarinsa duk yana kunshe da hikima cikakkiya sai dai bayi sukan iya gane wasu daga cikin hikimomi na Allah maɗaukakin sarki wasu kuma ba sa iya ganewa kuma dama ba sharaɗi ba ne sai ka gane duk hikimomin da suka sa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wani tsari ko ya ba da wani umarni ko ya yi wani hani kafin ka aikata sai dai sanin hikimar yakan wato ƙara ƙarfafa mutum yakan ƙara wa mutum imani da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim tsallacin ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم والذين كفروا عما أنذروا معرضون الله تعالى يتي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما هل تسمي دا كسا دا أبن ديكي تكان سبا سيدون قسكية دا كما zuwa wani ƙayyadajjen lokaci والذين كفروا عما أنذروا معرضون waɗanda ko suka kafirta masu bijirewa ne masu bijirewa abin wato aka yi musu gargaɗi da shi a wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar mana cewa bai halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakaninsu da wasa ba wai da wasa aka halicci sammai ba ba wai don wasa aka halicci ƙasa ba ba wai don wasa aka halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba saboda haka ne Allah ce ma khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma إلا بالحق وأجل مسمى وأجل مسمى وتو زوا وانا لوكتي زوا وانا أجلي كي يدده وان دا الله تبارك وتعالى شين يسن إيا كرسا لوكتن دا زاء ندي وانا دونيا Allah zai ɗauki rayuwar duk wani wanda yake wannan duniya ita ma ga baki ɗayanta a naɗe ta kuma ba ƙari ba ragi wa ajalin musamma ai ila muddatin mu'ayyanatin madrubatin la tazidu wa la zuwa wani lokaci ƙayyadajje wanda ba zai ƙaru ba kuma ba zai ragu ba wannan ga masu imani kenan amma su waɗanda suka kafirce suka zamto masu taurin kai masu bijirewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wallazina kafaru su waɗanda suka kafirta amma unziru mu'ridun game da abin da aka yi musu gargadi mu'ridun wato masu ah, bijirewa ne masu juya baya ne masu wato kin miƙa wuya ne hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan littafi kuma ya aiko manzanni ko manzo kamar yadda malam ibnu kafir yake cewa ya aiko musu manzanni ya saukan musu littafi وهم معرضون عن ذلك كله أما سن بجره دبدا ودنن أبو بوا دا أكي مسو نسوكد للتاتي دا أيكو منزني يتي أي أيوة وسيعلمون غب ذلك كما دا سنو ذا سقا ساكمكم ونن بجره ود سكي والذين كفروا عما أنذروا معرضون ثلاثين قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شد في السماوات نعم. ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الله تعالى يتي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ka ce shin kun gani ko kun ga abin da kuke bautawa ba Allah ba aruni maza khalaqu min al ku nuna mun wani abu da suka halitta na ƙasa amlahum lahum shirkum ko suna da tarayya ne wajen halittar sama ituni bi kitabin min qabli haza ku zo min da wani littafi wanda yake a gabanin wannan ana nufin alkur'ani au asaratin min ilmin ko wani birfishi na ilimi in kuntum sadiqin in kun kasance wato masu gaskiya a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana sake bayyana mana wani abu da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da su mushirkan makka waɗanda suka kafirce suka bijire suka juya baya game da abin da ake musu gargaɗi da shi Allah ya ce ƙul ka ce da su a ra'aitun ma ta da'una min dunin lahi a runi ma za khalaƙo ai ƙulli ha'ula'il mashirki na al'abidi na ma'allahi ghaira kace da waɗannan wato mushrikai waɗanda suke bauta wa Allah tare da wani suke bauta wa wani Allah ko suke bauta wa Allah tare da wani ko suke hada Allah da wani cikin bauta ara'aytum أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض كبان لاباري كشري zuwa ga wani abu da su waɗannan da suke kuke bautawa koma bayan Allah ne suka yi A runi ma za khalaqu ku nuna min abin da suka halitta min al’arzi a ƙasa shin sun halicci tsakuwa ne shin sun halicci wato tekuna ne sun halicci wata ƙorama ne shin sun halicci wasu dabbobi ne شن سنها لتشي بشيويني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات كوكما سنة دا تارياني وجنها لك السمي الإمام ابن كثيرة أي ولا شرك لهم في السماوات ولا في الأرض بس هي دا ألا وجنها لك السمي ko kasa ba kai ko wani ɓantare na wato ƙwallon dabino ba su halitta ba ya ce innal mulka wata sarrufa ko inil mulku wata sarrufu kulluhu ilallahi azza wa jal wato mulki da kuma jujjuya al'amura ga baki ɗayensu na Allah ne tabaraka wa ta'ala fa kaifa ta'buduna ma'ahu ghayrahu wa tushrikuna bih to dai kun yarda da haka kun tabbatar da haka ta yaya za ku dinga bautawa wani Allah tare da Allah ta yaya za ku dinga hada Allah da wani cikin bauta man arshadakum ila hadha wane ne ya shiryar da ku zuwa ga hakan man da'akum ilai wane ne ya kira ku zuwa ga haɗa Allah da wani cikin bauta a huwa a mara bihi shin Allah ne ya umarce ku da haka am huwa shay'un iqtarahtumuhu min indi anfusikum ko kuma wani abu ne kawai kuka kage kage shi kuka kirkire shi daga wajen ku amsar ita ce kagar shi kuka yi kirkirar shi kuka yi Allah bai umarce ku da shi ba bai shiryar da ku zuwa ga haka ba manzon shi bai umarce ku da haka ba bai shiryar da ku zuwa ga haka ba ku ne kuka ƙirƙira kuka ɗora kawunanku a kai domin zalintar kawunanku Allah ce, ce ituni bi kitabin min qabli hada ituni bi kitabin min qabli hada ai hatu kitaban min kutubillahi munazzala. على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كزود وللتافي تكل للتتفن ألا ليسوا كدسوا قأن باونسا يأمركم بعبادة هذه الأصنام wanda yake umarta ku da bautawa waɗannan gumaka zo da dalili kun gani kenan abubuwa na tattaunawa abubuwa na tabbatar da bauta wa Allah ko abu na addini ba a tabbatar da shi da zafin kai ba a tabbatar da shi da zagi da tsinuwa ba a tabbatar da shi da tada jijiyar wuya in ka je mutum yana ƙoƙarin tada hankali ko faɗa to ba shi da abin faɗi ne ba shi da madogara ne kun gani a nan Allah tabaraka wa ta'ala da yake tsora annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan turba ta gaskiya da kuma tattaunawa da waɗanda suka saba mishi a aƙida ma suka saba mishi a tushen addini kafirci ne da imani musulunci ne da munafirci amma kun gani yadda Allah yake tattaunawa ko yake karantar da shi ya zai bujiro musu sai ce ituni bi kitabin min qabli hada ku zo min da wani littafi gabanin wannan gabanin alkur'ani inda ba su yadda da alkur'anin ba ba su yi imani da shi ba ai akwai littattafai da suka gabaci alkur'ani wasu sun yarda da shi sun yi imani da shi sun yarda cewa littafi ne daga wajen Allah sun yarda cewa wanda ya zo da littafin annabi ne manzo ne daga wajen Allah sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su su zo da wani littafi wanda ya zo gabanin alƙur'ani da yake tabbatar da aiki da suke na bauta wa gumaka au asaratin min ilmi ko wani burbushi na ilmi ko wani burbushi na ilmi nan ibn kafir yake cewa ai dalilin bayyinin su zo da wani dalili mabayyani على هذا المسلك الذي سلكتموه da وني دليلي مبيني wanda zai karfafa wannan tafarki da kuke bi wannan hanya da kuke bi ta bautawa gumaka amma fa in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya amsar ay la dalila lakum la naqliyan wala aqliyan ala zalik al-imam ibn kathir ce, ba ku da dalili su mushrikan makka da kafirai ba su da dalili naqliyan an ce naqliyan daga wajen Allah ko daga wani cikin manzannin Allah aw aqliyan ko kuma wani dalili na lafiyayyen hankali ba hankalin da ya samu gurbata ba da wasu abubuwa da suka bujiro masa amma in dai lafiyayyen hankali hankali ne to ba za su samu madogara akan haka ba cewa Allah ya halitta kuma a ce halittar tashi ta cancanci a bauta mata tare da shi kamar yadda su suke bauta ma waɗannan gumaka nasu au asaratin min ilmin in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya saboda haka ne ma wajen fassarar wannan ɓangare na ayar au asaratin min ilmin malaman tafsiri magabata na ƙwarewar suke cewa ku zo da wani wanda zai kawo dalili na ilimi ko kuma akwai wani furfushi na ilimi da kuke da shi da za ku iya tabbatar da wannan abin naku ko kuma akwai wani dalili ko madogara da za ku iya tabbatar da wannan al'amari ko kuma rubutu kamar yadda wasu malaman suka ce shin akwai wani abu rubutacce da za ku iya tabbatar da haka amma da ƙarshe dai al'imam ibn kazir yake cewa duk waɗannan maganganu duk waɗannan ma'anoni da malamai suka kawo da zantuka da malamai suka kawo suna kusanci da juna dukkansu kuma suna komawa ne zuwa ga abinda al'imam ibn kafir ya ƙarfafa kuma abinda shi ne zaɓi na babban malamin tafsiri ibn jarir tabari Allah ya ji kansa da rahama ya karrama shi ya yalwata masa makwancinsa kamar yadda al'imam ibn kafir yake faɗi. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وتكذوم دا ونأب نئل من mutanen farko wanda zai gaskata bauta wa gumaka da kuke yi ko cewa za su yi ceto a ranar gobe kiyama saboda wasu daga cikin kafiran makkan suna cewa ai muna bauta musu ne ba wai domin su allolin ba ne ko su ne asalin masu halitta a su ne za su kusantar da mu zuwa ga Allah su ne za su keke mu wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda suka ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kamar yadda ji wani cikin wato kafiran wannan zamani cewa ai akwai babban Allah saboda haka suna kai neman taimakonsu wajen allolinsu wai allolinsu ƙanana saboda su waɗannan allolin su suke kusantar da su zuwa ga babban Allah da wannan kalmar da ba sa faɗin Allah ɗin suna ganin cewa yi kalma ce ta musulmai kada su ma su dinga faɗi a ce ba su da nasu to yanzu sun koma suna cewa Allah ɗin to ana tafade ana tafade muna fata Allah ya shirye su sai Allah ya ce ni ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له نعم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الله تعالى يتشي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون wane ne ya fi ɓata fiye da wanda yake bauta wa wani Allah yake bauta wa wani ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wahum du'a ihim gafilun. wanda ba zai amsa masa abin da yake roƙo ba har zuwa ranar alkiyama haka ne wahum du'a ihim gafilun. wato su game da bauta musu da suke yi da roƙonsu da suke yi su ma kansu rafkanannu ne wannan zahirin tarjamar wannan aya kenan zaka ce wane ne amma ma'anar ayar babu ومن أضل أي لا أضل ممن يدعو من دون الله babu wanda ya kai wannan ɓata. da taɓewa shi wane ne man yad'u min dunillah wanda yake wato kiran wani ko yake bautawa wani Allah yake bautawa wani ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai amsa masa ba har zuwa ranar tashin alkiyama da zai tsaya ya ta roƙon shi yana masa bauta yana masa sujjada yana roƙon ya bashi kariya yana roƙon ya bashi ƴaƴa yana roƙon ya bashi arziki yana roƙon ya fitar da shi daga bala'i yana roƙon ya fitar da shi daga kakanakai ya shirya masa iyalansa ba zai amsa masa ba har zuwa ranar tashin alkiyama kai hasali ma su waɗanda ake kira ɗin waɗanda ake bautawa ɗin gafalallu ne rafkanannu ne game da kiransu da ake ba sa ji ba za su iya amfana wa kansu komai ba ballantana su amfana wa wani abu ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما وانديكي bautawa wani ba Allah ba yake bautawa gumaka wa yatlubu minha ma la tastati'uhu ila yawm al-qiyamah kuma yana roƙon wannan gumakan yana neman su biya masa wata bukata bukatar da ba wanda yake iya biya wa bawa ita sai Allah ba za su iya biya masa wannan bukatar ba har zuwa ranar alkiyama وهي غافلة amma يقول ولا تسمع ولا تبصر ولا تبطش سورة كننوني باسا إيا فريتي باسا جي باسا جني باسا إيا دمكا سبو haka ko da مسو باسا musu دمكار متن su iya damkar ba sa ji ballantana su saurari abin da ake roƙonsu ba sa gani ballantana su ganka cikin wani yanayi ko wani haɗari su yi yunƙuri wajen kubutar da kai ba ko duk waɗannan abubuwan suna faruwa ko sun faru a zamani da ya shuɗe kuma yanzu ma suna faruwa kuma shaidu ne akwai wacce shekarar da aka yi ambaliya shekarar nan ma an yi ambaliyar ruwa a wasu sassa na duniya waccan shekarar in ba kumanta ba ko wasu hotuna da suka yi ta yawo a kafofin sadarwa na zamani har a wasu labarai an nuna ga wata baiwa Allah tana ɗauke da gunkinta a indiya ruwa ya shanye gidansu mai hukunta bar gunkin ya fito da su ya gashi ta ɗauko gunkin ta ɗaga shi sama ita ma ruwa ya zo mata haƙƙirji gani da a ce suna amfana wa kansu ga haɗari ya zo ga ambaliyar ruwa ta zo ko ya zo sai su ɗauke su su ɗauke su su gudu da su zuwa tudun Nasiya. amma da yake ba sa ji ba sa gani su ma gafalallu ne rafkanannu ne game da roƙon da ake musu ko a ce ai ga gunkin buda an shiga tsanani za a je a durƙusa a roƙe shi ya yaye bala'i shi ma ba a baya ji baya gani ba abin zai iya tsinana musu sai abin zai iya tsinana musu wahum an du'a'ihim ghafiluna ko qala ibn kathir yace li annaha jamadun hijaratun summun saboda abubuwa ne wanda ba ta motsi duwatsu ne gumaka tsit suke ba sa iya magana wahum an du'a'ihim ghafilun kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun in wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka وهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كو والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم wanda kuke bautawa baitin Allah koma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba ba za su iya taimakon ku ba wala ba za su iya taimaka wa kawuninsu ba lokacin da azabar Allah za ta zo kuna gani dai yankuna na yammacin duniya za ka ji an ce gobarar daji ta kunno kai sai dai ka ji tana ta babbake gidaje sai ta tashi unguwa ga baki ɗayanta amma kuma za ka ji suna cewa babu Allah za ka yi cewa sun kai wani matsayi a lamarin duniya sun je duniyar wata suna iya kaza suna iya kaza ba za su iya taimakawa kawunansu ba sa'annan ba za su iya taimakawa wasu ba ma yayin da Allah ya aiko azaba shi mutanen da suke cewa babu Allah a koma namiji ya auri namiji mace ta auri mace a bar kowa ya rayuwar shi yadda yake so kamar wata ƙasa bai bi sati biyu ba suka sake sanya wato kuɗi mai yawa na manta da maƙudan kuɗin duk ma'aikacin gwamnati da ya yanke wa kansa hukunci in namiji ne ya yanke za a je a mai operation ya canja jinsinsa ya koma mace to za a sa mai wani albashi na musamman hakan nan ita ma mace idan tana aikin gwamnati ta ji cewa tana so ke wankan najasa ta koma namiji to za a sa mata wani albashi na musamman wai dole dai sai sun yaƙi Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ba zai basu ba shi yasa sai kuke ganin musibuna ta zuwa daban-daban wasu cututtuka da Allah mu bai jarrabe mu da su a nan ba amma zaka ji suna ta fama da su zaka ji suna ta fama da su Allah shi tsare mu والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم آه، إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أو تعالى الله تبارك وتعالى كتا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ما قروا كيسوا بذا سجي وننبو تدفك يا مصبا ko neman agaji da kuke daga wajensu ko neman tallafi da kuke daga wajensu su kan nan da ake bautawa tare da Allah ko koma bayan Allah Allah sai ya ce walau sami'u ka kaddara ma ka ce sun jin sun saurare ku ko suna rayan walau sami'u mastajabu lakum ta sun ji ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar tashin alkiyama ma za a yi baran-baran tsakanin waɗanda suka bauta musu da waɗanda aka bautawa za su kafirce su ce ba ruwanmu da shirka da kuka yi da mu kun bauta mana tare da Allah babu ruwanmu da ku kamar da Allah ya faɗa wata ayar ibtabarra allazina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب دون وتألاك ذات ينكي أكاني ذات ينكي أكاني ذات برنتا شيء باب روم دكوبا ممك شيء وحتى مدى ألا تكم بوتابا ألا شيء ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة التي وهم عن دعائهم غافلون كو وهم عن دعائهم غافلون ثلاثين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله تعالى يتيه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء إذا حشر الناس إذا أكتاشي متاني سوى أكي نفي أنا ودن دا أكبوتاوة متانا دا أكي نفي أنينكن إذا حشر الناس إذا أكتاشي متاني ودن دا أكبوتا مسو كانوا لهم أعداء لا سكسن شيء مسا أبو كان غابا أبو كان كيييا وكانوا بعبادتهم كافرين ذا سكسنتي ما سو كافر كيوا واتو ده عبادة ده سكا مسو ده هدا سدى الله تكيم بوتا ده سكي كما يدى الله مدعوك تنسركي يكي كيوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم Wa ويكونون عليهم ضدا وتسرك baitin Allah tabaraka wa ta'ala wasu koma bayan Allah suka zamto musu ababen bauta Allah ya ce da sannu za su kafircewa wannan bautar da suka musu ai sayahununahum ahwaja ma yakununa ilayhi wato za su ci amanarsu a lokacin da suka fi tsananin bukatuwa zuwa gare su saboda a ranar gobe kiyama mutum yana neman ko da lada gwargwadon kwayar zarra kowa neman yaya zai cika ma'auninsa yake kun ga a wannan rana ne suke da tsananin bukatar waɗanda suka bautawa ɗin da a ce suna ba da lada amma da yake ba sa ba da lada ba sa ba da sakamako sai dai su ci amanarsu sai dai su ƙara musu baƙin ciki da tashin hankali da takaici shi ne Allah ya ce a wata ayar kalla sai furu na ibadatihim wa ya alaihim bidda da ayoyin da muka ambata na suratul baƙara iz tabarra allazina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة داما أتي ذا أساك ميد موجدا دنيا ما فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا موما مبرنتا دسو مي برنبرن دسو kamar yadda برنتا دمو da mu alhali mun mun ce su ne za su kusantar da mu zuwa ga Allah a gidan duniya mun yi musu yanka mun yi musu sujjada mun ware musu wasu abubuwa da Allah shi kaɗai ne ya cancanci a yi masa amma maimakon su saka mana gashi a yau ranar tashin alkiyama suna cewa babu ruwansu da mu sun kafirce da mu su kafirai ne game da abin da suka aikata shi ne wa kano bi ibadatihim kafirin don alkufru shi ne kafircewa ko bijirewa ibada don kafirai ma ana ce musu kafirai ne domin sun fita daga bauta wa Allah baraka wa ta'ala sun bijire sai suka zamto kafirai wani wanda baya bautawa Allah idan aka ce mai kafiri sai ce a ah, shi fa daina ce mai kafiri a ah, ai kafiri su ma waɗanda ba musulmai ba idan ka je wajen su ai sukan jingina wa musulmai wasu lafuzza har a cikin littafai su ce ma'abota bacci ahlus sina ahlun naum ai ba za ka hana su ba shi wanda ba musulmi ba a wajen shi shi yana ganin kai ma kafiri ne kai ma kana ganin cewa shi kafiri ne saboda baka imani da abin da ya imani da shi ba kun gani kenan babu wani dalili da za a zo a ce wai a cire kalmar kafirci a daina furtata yana daga cikin farfaganda da yada sabon addini da ake na addinin ibrahimi a cire wa kalmomi na kafirci wai da abin da zai taba zuciyar abokin zamanka da abin da zai taba zuciyar wanda kuke tarayya a halitta to ka yi ƙoƙari ka daina furta kalmar dabara ce suke yi to wayannan ayoyin da suke cikin alkur'ani na kafaru kafaru kafaru ya zani da su ai alkufur kufur illa iyaka kawai zagi ne aka ce ba za mu dinga yi ba mu nisanci zagin abubuwan bautar waɗanda suke bautawa wani Allah saboda kada su ma su zagi Allah ko shine saddan lizari'a ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم saboda kada su zagi Allah ba za mu zage su ba ba za mu ci mutuncinsu ba saboda haka ne nake sake maimaitawa cewa zagin wanda ba musulmi ba ko zagin halittar wanda ba musulmi ba addinin musulunci ba mu ba ce mu zagi halitta ba ko ka kalli wani ka ce yana da katan kai ko da kafiri ne ko da ya ce babu Allah saboda ai wannan halittar da kake zagi ba tashi bace kamar kana jingina wa Allah ta waya ne Allah ne ya halitta kuma ya kyautata halittar laqad al insana fi ahsani taqwim saboda ka ba a zagin wanda ko halittar wanda ko bai hude ne za ka kalli halittar shi ka ce wane gajere wane eh, eh, mai katon kai wane kaza sai dai ka soki aikin da yake yi kamar yadda kuka ji alkur'ani yake a nan magana ce ta bauta wa eh, wani Allah haɗa Allah da wani cikin bauta duk wannan za a dinga ambata wa Allah amma zagin halitta zagin kaza duk wannan ba na musulmi bane kamar yadda na faɗa kiraye-kirayen nan da suke yi na addin addinin al-ibrahimi da suke rudar da mutane babu wani addini da suna za zaci addinin al-ibrahimi annabi ibrahim musulunci yayi annabi musa musulunci yayi annabi isa musulunci yayi illa iyaka kawai shari'ar da suka zo da ita ta sha bamban shari'ar annabi musa hukunce-hukuncen da suke ciki sun sha bamban da shari'ar annabi Musa ta annabi Isa ta sha bamban da ta annabi eh, Musa akwai ɗan bambance-bambance hakan nan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwa masu yawa da sun sha bamban da shari'o'i da suka gabace shi duk da cewa akwai wasu abubuwa na dokoki da hukunce-hukunce da suna tarayya kuma babu laifi ba abin mamaki ba ne a ce sun yi tarayya ɗin saboda me saboda tushen ɗaya ne daga wajen Allah tabaraka wata'ala suke gabaki ɗaya wa idan hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ko za su kafirce wato za su yi baran-baran tsakaninsu kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce inna mattakhaztum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm alqiyamati sa'anna ranar tashin alqiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd sashen ku zai kafirce wa sashi sashen ku zai kafirce wa sashi ba za a tsaya anan ba wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai tsine wa sashi wane tsine wa sashi mai bautawar ya tsine wanda aka bautawar wanda aka bautawa shi ma ya dinga tsinewa wanda ya bauta masa wa yal'anu ba'dukum ba'da Allah ya ce da ya karshe wa ma'wakumun nar makomakku wuta ce wa malakum min nasirin ba ku da wani wanda wato zai taimake ku kun gani wannan janyo hankali ne ga su kafirai da waɗanda suka bijire wa Allah su tuba tun a nan gidan duniya su tsarkakewa Allah ibada saboda kada su yi nadama a ranar gobe kiyama kada su zamto masu nadama a ranar gobe kiyama kamar yadda na faɗa eh, ba na so mu dinga ƙetare lokacin akwai tunatarwa ayar da take gaba wa idan tutula alaihim ayatuna lokacin da ya rage mana ba zai isa mu karanta ayar kuma mu fahimci ta yadda ya dace ba saboda haka za mu ɗanyi tunatarwa lura da yau babu tambaya ko ɗaya da aka rubuto ‘yan uwa kada mu manta muna cikin wannan wata ne alfarma watan ramadan ya kamata mu yi amfani da shi makaranta ce mai girma wacce ake koyan abubuwa nagartattu abubuwa da za su canza wa mutum rayuwarsa idan ya bi tafarki madaidaici akwai abubuwan da mustahabbai ne wasu sunnoni ne wasu kuma tilas ne wajibi ne sai an yi su wasu kuma haramun ne bawa ya aikata su a kowane lokaci musamman ma a wannan wata mai alfarma cikin abubuwan da suka shafi eh, sunnoni ne eh, karatun alƙur'ani da saurarensa kamar yadda muka a irin wannan lokaci ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa aiki da alƙur'ani ɗin gwargwadon hali cikin sunnoni da ya kamata mu kula da su a wannan wata gaggauta buɗe baki da kuma jinkirta yin sahur kada mutum ya gaggauta yin sahur misali kamar karfe wani za ga yakan yi sahur tun karfe uku ko biyu da rabi amma kuma zai zo ya rasa wani wajibi da aka dora masa zai iya komawa bacci kuma ya rasa sallar asubahi kun gani wannan ba daidai bane abin da yafi dacewa da sunna shine a jinkirta yin sahur din ya zamto dabda wato ketowa alfijir ka kammala komai ba za ka koma bacci ba ka saurari lokacin yin sallar asubahi ka yi istighfari dab da lokacin da Allah tabaraka ta'ala yake sakkowa saman duniya yake wato amsa bukatun duk wani mai bukata sai ka roƙi Allah shiriya alherin duniya da na lahira rufin asiri fita daga tsaka na kai ‘ya'ya na ƙwarai Kai ƙoƙari ka roƙi Allah tsakaninka da shi a wannan lokaci an kira sallah ka yi alwala ka tafi masallaci kan lokaci kun gani nan ka dace da sunnoni sa'annan kuma ka sauke wajibin da aka tsora maka na yin sallar asuba a kan lokaci wannan ina janyo hankalinmu da mu kula da shi sosai domin zai taimake mu abu na gaba cikin abubuwan da suna da kyau musamman a watan ramadan tsara lokaci tsara lokaci saboda haka ne ma jiya na ce mana za mu yi iya ƙoƙari mu lura da lokacin da muka ce za mu yi tafsiri biyar saura kwata mu fara tafsiri sa'annan shida saura minti goma sha biyar na yi mu dasa aya saboda ne makarantar da kanmu lura da lokaci saboda muna cikin jarrabawar kulawa da lokaci duk tararrukanmu da ake yi za ka ji har mun sa wa kanmu maganar african time zai yi wuya a sanya wani taro a zo a yi shi kan lokaci mun sakankance to mu yi amfani da wannan watan wajen tsara lokacinmu na san mutane da dama da suna da wannan tsarin idan aka baka lokaci ko muhazara ce ni yanzu ka bani lokacin da zan yi muhazara ta mata ce ta menene in na zo na samu mutane uku a wajen lokaci na yi zan fara yi lokacin da aka bani nan zan tsaya ko lokacin mutane suka taru a ce manyan mutane sun zo ‘yan uwan ango sun zo amarya gashi lokacin suka zo billahi lazi a lokacin nake tashi na fita saboda yadda su ma ba su girmama abin da yake tsakaninsu da mahalicci ba su ma bai kamata a girmama abin da suke kwaɗayi ba sun gayyata wajen wata ɗaya aka eh, tsayar da matsaya za ka zo ka yi wa'azi amma sai ka zo wajen sai ka samu ba wanda yake wajen Allah da kai za a gyara sifu da kai za a gyara waje kana zaune kana jira can sai ga an suna ta kwalliya suna shigowa suna shigowa kai ne kake jiransu to ka gani sai ka karantar da su kulawa da lokaci in sun zo sun samu minti goma sha biyar ne cikin nasiha ka su ɗau darasi nan gaba yayin da za su gayyace ka za su kiyaye cewa na fa in aka yi ittifaki zai zo lokacinsa kuma lokacinsa na karewa zai tashi ya fita to a wannan ma mu iya kokarin yi wa kanmu wannan tarbiyyar musamman a wannan wata na Ramadan sai kuma abubuwa na haram da tilas ne mu ƙaurace musu kun ga ƙarya dinnan ƙarya jiya wani yaro ya birge ni yaro ne karami haka malam bello ya ce a ah, wannan aje a kira shi yaron ya ce shi an ce ka fito daga gida ya ce ni a ah, ba zan fito yanzu ba me yasa ba za ka fito ba na so in fito in ji zagi yaro ne fakarin ba na so in fito in dinga ji mutane suna zagi saboda ya san kananan yarawa ne dannawa na ashar ashar ya zamo mana ruwan dare sai ka ji wani yayi ashar ɗin da in ka juya sai ga yaro ne faɗin shekara bakwai takwas ina ya koyi wannan zagin to mi ƙoƙari ƙariya da zage-zage da nemanci da haɗa guri a ɗau maganar wane a kaiwa wane domin a haɗa tsakaninsu mi ƙoƙari mu nisanci waɗannan abubuwa domin abubuwa ne haramun ne haram ne a ramadana da wajen ramadana ma yi ƙoƙari mu nisanci waɗannan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu eh, muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa madaukaka da wannan karatu na alkur'ani da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya karba mana wannan ayyuka da muke yi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya kara zaunar da Najeriya lafiya waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi waɗanda aka zaɓa Allah ya ba su ikon yi mana adalci Allah ya ba su ikon yi mana adalci duk wani abu na alkhairi ya Allah ya datar da su su iya wanzar da shi duk wani abu da yake sharri ne ya Allah ka ba su ikon gusar da shi gwargwadon iko ya Allah mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya gwargwadon hali ya Allah ka kara zaunar da Najeriya lafiya ka zaunar da jihar Filato lafiya ka zaunar da jihar Filato lafiya ka ba mu ikon fahimtar juna da mu da abokan zamanmu gabaki ɗaya. Ya Allah, duk maganganu da za su iya tada tarzoma a wannan jiha da ƙasan nan, ya Allah ka kame bakunanmu. Duk abubuwan da za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a Najeriya da jihar mu ta Filato, ya Allah ka ba mu ikon furta su domin mu yaɗa zaman lafiya, mu yaɗa kwanciyar hankali domin ƙasanmu ta rayu, jiharmu ta zauna lafiya, mu samu walwala a samu wato haɓaka tattalin arziki masu turo neman addu'o'i ya Allah kafi mu sanin bukatunmu na alkhairi ga baki da ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanananmu iyayenmu dattawanmu da kuma matasanmu matasa wanda ba su da aikin yi Allah ya hore musu aikin yi wanda suke da shi Allah ya rika musu masu neman aure Allah ya haɗa su da mata na ƙwarai matan ma Allah ya haɗa su da mazaje na gari wanda suke da iyali Allah ya ƙara zaunar da su lafiya Allah ka ba mu ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da ga gabaki ɗaya ya Allah ga mu gare ka ba mai yaye damuwa sai kai ya Allah ka yaye mana damuwoyinmu ya Allah ka rufa mana asiri da rufin asirinka ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka gafarta mana zunubanmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين